أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالهداية الحيدرية وأتم علينا نعمته بولاية المرتدوية وجعلنا من المتمسكين بالإترة الفاطمية اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك نورك الأعظم ونبيك الأكرم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في السماوات وفي الأرضين مولانا حجة بن الحسن المهدي وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب واللعن الدائم على من جعل الله لعنته عليهم من الآن إلى يوم الدين uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da bayani dangane da wazifa na ɗan shi'a a zamanin gaiba da muke ciki ta kubra kenan muna bayani ne dangane da wazifa na farko na ɗan shi'a dangane da wannan zamanin da muke ciki wanda muka ce wazifan mai jiran mun ji shi ko um, hujjan allansa a doron ƙasa imami na ƙarshe daga cikin a'imma ɗin ahlul bait shi ne ya san wane ne wannan ɗinnan da yake jiran shi wanda muna bayani ko mu ce a zaman da ya gabata mun yi bayani ne dangane da ita wannan wazifa ɗin wanda har yanzu a cikin ta muke na ma'arifatul imam kenan yana da gayin muhimmanci ɗan shi'a ya san wane ne wannan imam ɗin da yake jira ba kawai a fatan baki ba ina jiran sahibul asruwar zaman ina jiran imam zaman no mu menene haƙƙinsa mu ne shi kamar yadda muka ɗan kawo wasu a makin da suka gabata to ci gaba da zaman da ya gabata shine mun kawo ruwaya wanda yake nuni kan cewa sanin imam shi ne ke kai mutum zuwa ga sanin Allah azza wa ma'ana a lokacin da ka san imaminka ka san shi kamar yadda muka ga irin sanin da aka ce kai mai to wannan shi ne zai kai ka ga sanin Allah ma'ana ba za ka san Allah ba sai ka san imam sabida irin wannan sanin na na kunihin Allah azza wa jal wani abu ne wanda imamai alaihimussalam suka gaya mana ba zai yiwu ba mahal ne ka san Allah irin wannan sanin ta dukka wanda ma sun zo sun yi mana hani akan mu yi irin wannan sanin ga Allah azza wa za mu iya kawo misali guda ɗaya dangane da wannan maganan da muke yi na cewa sanin kun haɗin Allah azza wa da kuma tamam ɗin haƙiƙa ta Allah azza wa jal wani abu ne wanda aka yi mana hani gare shi kamar yadda za mu gani a tauhidin mufaddal wanda yana nan a cikin littafin bihar za mu ɗan gutsuro gurin da ya dace da wannan zaman namu ko wannan bahasin namu ba duka za mu kawo shi ba saboda tauhidul mufaddal yana da yawa wanda insha Allahu mai saurare zai iya komawa zuwa ga bayanan malamai dangane da tauhidin mufabbal ɗin idan mutum ya darasce shi ko ya karanta shi wannan tauhid ɗin na mufaddal zai ƙaru zai fahimci Allah azza wa jal a bakin imam sadiq alaihi salam za mu gani inda yake cewa kaifai uƙal an mu mubayinan da kulli shay'in muta'aliyan ta yaya zai yi wa a ce Allah azza wa jal yana da tabayun da jinsin makhluk ɗin shi kuma yana sama ga kowa ya fi kowa cewa Allah yana da tabayun tam tsakanin shi da jinsin makhluk ɗin shi ya ce Allah ba mutum ba ne ba aljani ba ne ba ruhani ba ne ba duk wani nau'i na halitta ɗin Allah azza wa jal to yana da bambanci da shi akwai tabayun tsakaninsu kuma cewa shi Allah azza wa jal yana saman kowa ya fi kowa tazi kaifa yuqal an gani shine wannan tambayar mun ce Allah azza wa jal yana da tabayun kuma mun ce yana maɗaukaki ne akan kowa to daga nan ne sai imam ya gaya mai cewa wannan yana da bambanci da sanin wani abu sanin Allah yana da bambanci da sanin wani abu ta wasu fuskoki guda hudu wanda ya kawo a cikin wannan tauhidin wanda ba za mu kawo su a nan ba saboda gudun tsawaitawa eh, bahasin namu gajere ne hulasa ne muke yi a dukkan waɗannan zaman zamumumukan wanda yake buƙatan tafsil yana iya komawa zuwa ga masajar ɗin da muke gaya to imam ya kawo wasu wujuh guda hudu wanda mufassal ne kamar yadda muka gaya to sai imam daga ƙarshe sai yake cewa duka waɗannan wujuh ɗin mutum ba zai iya sanin Allah ta tasu ba ta wa'annan fuskokin guda hudu mutum ba zai iya sanin Allah ba kamar yadda yake cewa falaisa min hadhihi wujuh shay'un yumkin almakhluq an ya'rifahu min alkhaliq haqqa ma'rifatihi ba za ka iya sanin makhluk ba zai iya sanin khalik din shi ta wa'annan wujuh din ba da ya ake iya mayyazewa tsakanin ashiya sai ki cewa gaira annahu mawjudun fakat kawai ka tafi akan cewa shi mawjud ne Allah azza wa jalla yana da mawjud ne hayyun ne kamar yadda muka yi magana a bahasosin da ake sanyawa a wannan kafan na makarantar imam sadiq imam hadi alaihi salam dangane da bahasin aƙida a ciki mun yi magana dangane da wujud ɗin Allah azza wa jal da kuma sauran abin da ya shafi aƙida sai ke cewa fa'iza ƙulna kaifa wa mahuwa to idan muka ce ya yake kaif ya yake shin mutum ne in mutum ne namiji ne na mace ne yaro ne babba ne tsoho ne saurayi ne budurwa ne ya yake wa mahuwa kuma ya yake menene shi yake cewa to famumtani'un ilmu kunhihi wa kamalu ma'arifati ma'arifati bihi wannan mumtani in ji imam mu yi wannan tambayan kaifa wa ma imam ya ce mana me ne ilimi da haƙiƙanin ilimin ya Allah yake da kuma cikar ma'arifa ɗin shi da faɗaɗawa da zurfafawa a cikin sanin Allah sai ka gane ya Allah yake me yi Allah irin wa'annan tasawulat ɗin nan duka imam ya hane mu ma'asu ba ba ne ka zauna sai ka yi wannan kawai da tsarin ka sani kan cewa shi mawujud ne shi kenan ya wadata ba ruwanka da wa'incan ka san Allah da wa'annan barahin din nan da malaman aƙida suke gaya ya wadace ka ba sai ka zurfafa ba saboda zurfafawan zai iya kai ka zuwa game zuwa ga halaka to shi sa za mu gani a imma ɗan ahlul bait alaihi musallam ma'asunai suna sun hane mu da irin waɗannan tambayan kamar yadda muke ƙara gaya wanda abin da yake da muhimmanci shine da zaran ka san imam wanda za ka iya sanin imam da zaran ka san shi da waɗannan mm, mm, abubuwan da muka gaya a baya to wannan zai iya kai ka zuwa ga sanin Allah azza wa jal za ka san Allah kawai abin da ake bukata shine ka yi taslim ga ahlul bait alayhi musala da imamin zamaninka bil khusus ka san wane ne imamin zamaninka ka yi da'a gare shi wanda za mu zo za mu gani to idan ka san shi to za ka san Allah azza wa jal kamar yadda muke karantawa a cikin ziyarar jami'a kabira inda ake cewa eh, wa man wahadahu kabila ankum man wahadahu ma'ana duk wanda ya wahada Allah ya kadaita Allah wahadaniyan Allah azza wa jal to zai me zai yadda da ahlul bait alaihi salam ma'ana wanda bai yadda da ahalul bait alaihi salam ba to ba zai yadda da wahadaniya na Allah azza wa jal ba an gani to shi sa ya zo a ciki yake cewa wa man wahadahu qabila anku wanda ya da Allah azza wa jal to zai yadda da ahalul bait alaihi salam tunda me muna gani a cikin ruwayoyi yana cewa bina urifallah da mu ne ake sanin Allah ta hanyar mu ne kawai ake sanin Allah laulana in ji a imma ɗin ahlul bait ma urifallah ba dan mu ba da ba a san Allah ba ma'ana kamar da yake ƙara cewa laula nahnu duk ruwaya laula nahnu ma urifallah da ba din alubai ba duk waɗannan hadisan suna da buhus ne sosai bahasi ne masu zaman kansu dangane da su saboda ba bahasin muke yi ba mahallin shahidan kawai muna so mu ce shi ne, ta hanyar ahlul bait alaihi salam ne za ka iya kaiwa zuwa ga Allah amma bahasi ne masu zaman kansu dangane da waɗannan hadisan ma'ana duk ibadanka idan ka samo shi ba ta dalilin waɗannan bayan allah waɗannan halittun na Allah kalifofinsa hujjojinsa a doron ƙasa ba to ibadanka zai iya zama haba'an mansura ta dalilinsu ne za ka iya isa zuwa ga Allah azza wajen an gani kauce musu faɗawa ne a cikin baka kamar yadda za mu gani a cikin wani ruwaya har wala yau wanda yake nuni a kan cewa idan mutum ya kaucewa ma'arifa ɗin ahlul bai ya kaucewa misali ya isa zuwa ga Allah ba tare da waɗannan hujjojin ba to zai fada cikin batani dole idan kana so ka isa zuwa ga Allah azza wa jal dole sai ka bi ta hanyar waɗannan hujjojin nasa da ya tanada maka a doron ƙasar nan idan ka bi ta ba hanyunsu ba to za ka fada cikin bata ina yana da kyau mu kawo wannan ruwayan um, a cikin bihar ne har wala yau um, ruwaya ne daga sulaim bin qais al-hilali wanda ya magana a kan um, ƙarancin abin da zai iya kai mutum zuwa gabata da zai iya sa mutum ya zama dal idan ya ƙi sanin waɗannan hujjojin na Allah azza wa jal sanin waɗannan hujjojin abu ne mai muhimmanci an sulaim bin qais qais al-hilali ko al-hilali an amiril mu'minin salawatullahi alaihi qal daga sulaim bin qais daga amiral mu'minin kal yana cewa qultu lahu ya tambaya amiral mu'minin sulaim bin qais ma adna ma yakunu bihi bihi rajul dallan ini ne karancin abin da zai iya sa mutum ya zama batacce da zai iya sa mutum ya zama dal kal sai imam yake cewa ألا يعرف من أمر الله بطاعته وفرض ولايته وجعله حجة في أرضه وشاهده على خلقه شيني أدنى ما يكون رجل دال شيني ونا نفرقه ألا يعرف من أمر الله بطاعته يكاس سني ya ƙi sanin wanda yake wajibi ne wanda Allah ya wajabta a yi ɗa'a gare shi wanda Allah ya wajabta a yi ɗa'a gare shi wane ne wannan wanda Allah ya ce a yi ɗa'a gare shi ɗin kamar yadda za mu zo za mu ga um, istidlal ɗin da imam ya yi da ayan Allah azza wa jal wa farada wilayatahu kuma aka wajabta mai wilaya ga wannan shi wilayas wannan ɗin take wajibi ne a wuyansa waje alahu hujjatan fi ardihi kuma Allah ya sanya shi hujja a doron ƙasa ya zama bai san wanda Allah ya ya yi umarni da ɗa'ansa ba kuma aka wajabta mai wilayansa ba kuma ya zama shi ne hujjan Allah a doron ƙasa ba kuma ne shahid kan me akan halittun Allah ga baki ɗaya sai lambi na Qais da ya ji bayanin nan na imam sai ya ƙara tambaya ya ce faman home suwani ne su ya imam saboda mahimmancin abin da imam ya gaya ce to ne su a gaya mana su wani ne su saboda mu kubata daga cikin wannan batan sai amirul mu'minin ali alaihi salam yake cewa allazina qaranahumullahu bi nafsihi wa nabiyihi su ne wanda Allah ya gwama shi da kansa da kuma annabinsu ya gwama ɗa'an shi da ɗa'ansu faƙal azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum faɗin Allah azza wa jal a cikin littafin shi mai tsarki ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi ɗa'a ga Allah da manzansa da kuma ulil amr din nan su ne a imma din ahlul bait hujjojin nan na Allah waɗanda Allah ya ce mu bi an gani su ne a makarantar ahlul bait ulil amri minkum su ne a imma din ahlul bait kuma yadda malamai suka faɗa Allah ya gwama kansa ɗa'ansa da ɗa'an gare su umarni ku yi da'a ga Allah da manzansa da kuma a'imma din ahlul bait alaihi musallam in yin haka fa yana kai mutum zuwa ga dalal yana kai mutum zuwa ga bata yana kai mutum zuwa ga asara duniyarsa da lahirarsa ƙala sai sulaimi ya ce faƙabiltu ra'sahu wa ƙultu sai na sumbaci imam a shi. na ce audahtali wallahi ka bayyana min kamun bayani kamun min kamun bayani cikakke wa farrashta anni kuma ka kubatar da ni ka cire min damuwa na wa azhabta kulla in kana fi kalbi ka tafi da duk wani damuwa da yake a cikin zuciya na tunda me yanzu ya nuna mai wane ne ya kamata ya wane ne imam din nasa wane ne wanda Allah ya wajabta yin da'a gare shi kuma ya sanya wilaya zuwa gare shi sannan kuma ya sanya shi shine ne halittu a shahid halittu tun da ya mai haka ya gaya mai haka ya gama mai komai ya gaya mai sa'adansa ta duniya da lahira ya gaya su bin kais eh, nam ya gaya mai sa'adan shi a duniya da lahira gani to wannan kenan wannan <clears throat> shine ƙarancin abin da zai iya kai mutum zuwa ga bata shine idan bai san imam ɗinsa ba kamar to yadda za mu zo mu gani a cikin um, bayani <clears throat> ko maganan da imam hassan al-askari alayhi salam ya gaya wa na'ibinsa um, Uthman bin Sa'id <clears throat> wanda muka gaya a zaman da suka gabata dangane da imam zaman dangane da imam mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif wanda ya gaya mai wanda Uthman bin Sa'id mun ce shi na'ibi ne na Imam Hassan al-Askari sannan kuma shi ne na'ibin farko na Imam al-Hujja ajalallahu ta'ala farajahu sharif an gani inda yake gaya mai cewa duk wanda ya mutu ba tare da bai'a da wilaya ɗin yaransa imam zaman ba to wannan ya yi mutuwa irin mutuwan jahiliya kamar yadda muka gaya a zamanin da suka gabata an gani wanda duk ya mutu bai san imam zaman ba a gaiba ta sugura da kubra ya mutu bai san imam ɗin ba to ya mutuwa mutuwan jahiliya an gani inda imam take gaya wa shi Uthman da muka yi magana an gani to menene wazifanka kuma ce wazifan da muke magana na farko na cewa ma'arfatul imam ta fara fitowa a sarari a sarari ta fito cewa wazifan kaɗan shi'a shine ka san wane ne imam ɗin saboda kakkai me kai wannan mutuwan na jahiliya wanda muka yi hagananta ya take mutuwa ɗin jahiliya mutuwan kufurwar nifak wa dalal a zaman da ya gabata an gani to imam ya gaya wa Uthman haka akan cewa ehm, duk wanda ya mutu bai san ɗansa ba bai san imamansa bai yi ikirari da imamancinsa ba to ya yi mutuwa mutuwan jahiliya shi isa to za gani a cikin hadisan eh, a cikin addu'an da aka kawo mana na wanda aka aka kawo wanda yake ɗan shi'a mai jiran imamin zaman yana da gayan muhimmanci ya dinka yin wannan addu'an zamu gani a ciki ana cewa wala tumitini mitatal jahiliya wala tumitni mitatan jahiliya a cikin wannan Allah karka kashe ni irin mutuwan jahiliya an gani abada me imam ya ce duk wanda imam hasani a maganan da yake a saƙon da yake gaya wa Uthman yana cewa duk wanda ya mutu bai san imam yaransa ba ya yi mutuwar mutuwan jahiliya an gani to addu'a <laughs> me muke cewa wala tu mitni ni tan jahiliya kar ka kashe mu irin mutuwan jahiliya tunda farkon addu'a menene Allahumma arifni nafsaka fa innaka illam lam tu'arifni nafsaka lam a'rif rasulak haka haka illam lam tu'arifni rasulak lam a'rif hujjatak a cikin wannan addu'a yana da gayan muhimmanci dan shi a yadin kai shi a wannan lokacin na gaiba wanda yana daga cikin wazifa masu muhimmanci shine addu'a da neman farajin maulan musahib al'asuwar zama da kuma san wane ne wannan dole sai ka iltimasi da Allah gurin sanin shi an gani to wannan kenan addu'a yana da muhimmanci shi ne yake magana idan ba mu san hujja ba mun ɓace muna iltimasi ga Allah muna roƙon Allah ya sanar da mu hujjansa an gani ko to shine wala tumitni wala tumitni mitatan jahiliya kenan idan ka san wancan ka san imamu zamanin ka san shine wanda da'a gare shi da sauran ababen da muka ga yake wajibi gare shi to kenan ka kubuta daga wannan mutuwa din mutuwar jahiliya an gani to idan ka kubuta da mutuwan jahiliya kenan ka tsira bayan nan za mu iya ƙara kawo wani falala dangane da wanda ya san imamin zamaninsa ya san irin sanin da muka yi magana ko irin sanin da malamai suke gaya suka gaya mana da ahlul bait alaihi salam akan kansu suka gaya mana me to duk wanda ya yi irin wannan sanin to ya tsira za mu gani a cikin usulul kafi kitabul hujja za mu gani eh, dangane da ruwayan fudel an fudel bin yasar kala fudel bin yasar ya ce sa'altu aba abdullah salawatullahi alaihi an ƙaulihi ta'ala an ƙaulihi tabaraka wa ta'ala Fudel ya tambaya Aba Abdullah Imam Sadiq alaihi salam dangane da faɗan Allah azza wa jal bismillahir rahmanir rahim yawma nad'u kulla unasin bi imamihim me wannan aya yake nufi Fudel ya tambaya imam menene tafsiransu saboda su ne mufassirin na hakika su ne asalin mufassirai tambaye shi me wannan ayan yake nufi ranar da za a kira dukkanin mutane tare da imamansu dukkanin al'umma kowane al'umma za a kira su ne tare da imamansu imamin zamaninsu faƙal sai imam sadiq alaihi salam ya ce ya fudail i'rif imamak ka san imaminka fa innaka iza araf ta imamaka lam durruka ta hadha hazal amru ta akhara na zai ka san imaminka saboda idan ka san imaminka to gaggawa da rashin da jinkiri da gaggawa ba zai cutar da kai ba lam durruka ta hadha hazal amru jinkirin al'amarin bayyanan imamin zaman da gaggawan bayyanarsa ba zai cutar da kai ba ma'ana ya bayyana da sauri bai bayyana da sauri ba wannan ba zai cutar da kai ba saboda ne saboda kaya asalin wazifanka na farko wanda yake a wuyanka ka yi shi shine mi shine sanin imam din idan ka san shi da abubuwan da a imma din suka gaya mana a san imam to ya wadatar da kai ko da al'amarin ya zo yanzu ko bai zo yanzu ba ma'ana ƙiyam ɗin imamun zaman idan mai yin ƙiyam a cikinsu ya gaggauta ko bai gaggauta ba wannan abin ba zai dame ka ba ba zai cutar da kai ba saboda me saboda ka samu lubbin abin da ake so ka samu shine wannan ma'arifa din sai imam ya ci gaba da cewa waman arifa imamahu sun mamata qabla an ya kuma sahiba hadal amr to ga fadila duk wanda ya mutu ko mu ce man arifa imamahu wanda ya san imam ɗinsa sun mamata sai ya mutu qabla an ya kuma sahibu hazal amr kafin ma'abocin wannan al'amarin na ƙiyam na cika ƙasa da adalci da muka yi magana da wanzar da zaman lafiya shi ne mai wanzar da zaman lafiya da cika ƙasa da adalci to idan mutum wanda ya san imam ɗin nan ya mutu kafin wannan ƙiyam ɗin na imamun zaman ajalallahu ta'ala farajahu sharif shine imam yake cewa kana bi manzilati man kana qa'idan fi askarihi to zai kasance kaman wanda yake a tsakanin wanda yake zaune a tsakanin ko yake a tsakanin dakarun shi imamu zaman ɗin ne sai ta rake ce bal la bal bi manzilati man qa'ada tahta liwa'ihi ai kamar yana a matsayin wanda yake a ƙarƙashin tuta ɗin maulan musahibul asr zaman ajalallahu ta'ala farajahu sharif ne me kawai sanin imam ɗin ne mu ce kawai wannan ma'arifa ɗin ya sani kamar yadda a imma ɗin ahlul bait alaihi salam suka yi suka gaya mana an gani to da zaran kasan wannan ko da baka a cikin duniyan za ka kasance tare da imam ɗin kamar yadda yake a aƙidan mu an gani za ka kasance tare da imam ɗin kawai abin da yake da mahimmanci ga ɗan shi'a shine ka san wane ne shi wannan wanda kake jira ɗin nan a wannan zamanin na gaiba ko bura da zaran ka san shi shi kenan ka tsira saboda haka 'yan uwana in shi'a mu dage sosai da faɗaɗa bincike da kuma halartar muhadarorin malamai da kuma littafai dangane da sanin imam bilkusus imamin zamaninmu wanda muke a ciki wato imamul hujja ruhi wa arwahul alami na lahul fida wa sallallahu ala muhammadin وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولأن وأهلك أعداءهم أجمعين Islamu na mahaƙi zai zo da gaggawa. ku dan uwa nawa ramin da muke ta tonawa mu ƙara kaimi da dagewa alamu suna nunawa a kusa za mu cimma mawa alamu suna nuna mahadi zai zo da gaggawa